الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقاطع تبتي الله صلاة وتوتي بأمين توني تبتي عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من صفو gobe ne ko? Na Ramadan, ya safi gobe ne zulkada no safu gobe ni ya september ko august august 1426 1416 2016 2016 rasulallah lazim ina ta ce da karatun littafin sharh sunna yar lihi ma man bar bahari wal imanu biyu a zabiru kaburi wani wa mun kari wani ki wal imanu ira mu la imanin biyu a zabiru kaburi ga azabar-kabar dabo wa mun kari mallakaina mai ganin kal na dambu wani kirin mallakaina mai ganin kirin na dambu.

da nan da ciyo tsakanin jidalikiya mai ga albarzaku yana mai ga albarzaku ne yakan tsakanin yanyan guba irken na cikin latin na gama rajal bahrain ya tafiyan bainahuma barzakun la yabghiyan etu na nu eduguba la ke banu amma tsakanin eduguba wancan ne ebiye san na mai dune san dabwa amma bainahuma tsakanin ba da barzakun yakan la yabgiya na nogu ba na waji kyana wa jike ba ne yani bi ma'ana in gode nuwaye san wa jike abe ni jisana ni na wa jike abe na yako hmm. wale ce ce ga ladin ya buga albarzaku nga yi yana gan saka yana yakan ko yana laji gan saka ne yana guba wani ebo na emi aga wuta bi emi ji amma bi emi ya zau na ita bara mm. amma ke je emi ya alifiya ne ina wuta ta na wuji ga adon goga da gaijo wuce je da wani lotunan e, ya albarzan ko ganci masu ngai ba na wafa wa dambe da na alkiya minin alqara daru karara ganci mun gai ba na da gaugbe foyin alkiya minin ko hmm. ga malatu ya shiga ta zurtumul makabir sai ga bi la ziyara da kabari na ce lawu ga kabari ji mahallin ya ikama ko hmm. ma'ana ya za a dan kabaro da felu a kai zaga dan kabaro ya fobe da wani abin jikinan abin na kinan amma kabari a gaza ladanbo wale kabari yiri yiri hmm. ko a gaza ladanbo a caji ka na gafau ya da ci a ƙiƙi mutu na ci kabaro na fiya wafe wa samudi wafe wa ya wuce ya zada ya bice ya zai ga lauci wani mala'ika guba bi a cikin lafiya a cira rayu zanen a gada na kobo ko mun ci ajin rayuwar rayuwar banza wani jiri rayuwar ya a ci ajin zai tsaye ci wayo zai anabi wayo ki adini wayo in ga ya na ya je ya ge zanna fe wo ma ma le ni me o ma le ba ya maga ba nima da ya maya ajini ya sai bidiyo kabaro na amma ga to ta ce tayu daga alijan nan sannan ma ku kyawa wa da nima ko amma to sun kai ga yi ga kabari da nabi ya le wuce jare e bone mana mai wadanne ingo le rayuwar barzakhu wajen jiran rayuwar ya hmm. amma munafiki ko zane ji shakkanin a gagun gamman rabbuka zai ce ya ci wa ladiri ya agun gamman na biyu ka ziya na biyu wa ga ladiri ya a gamman ji nuka kiya di ne wa ga ladiri ya kaza na gafi a gai jo man yau fila ka zane kaza na gafi a gai jo a gato ya shiga gane bai ne wuku fiti kaza na ga sai je wato jimito larabci bata ku fiti ya ciye gannan amma kaga wujin imani ji da yan naya kaga wujin na kabar wa ya shaya nga agba kwan be je wani gane ako mm. wani ga ha ha la adri miya samitun nasa ya kudu na shi'a fakultu wani zaje ga gandut na mutum gamun fayuftahu lahu babun ila nar a chaɓe ko yudo mina waya do ko alai qabruhu kabaru ci ga ke bau hali banju ga ce fi do shi bayi baye na biya baye ne da zafi ne u ta fe be de kabaru a ti ga ta ci da gen mina so ku goyi cha e bogo azaba ya kabari da ni mai kabari wa tabbatarwa alqur'anu ma tabbatarwa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ga ta'awwazu billahi min arba'in e ba tsari da sako ya sako ga ya wuni min azabi jahannam e ba tsari da sako ya sako ga ya azaba jahannam wa min azabil qabr e ba tsari da sako ga sako ga ya azaba ya kabari wa min fitnatil mahya wal mamat e ba tsari da sako ga sako ga ya fitina je da fitina alkiyami wa min fitnatil masih dajjal sakon mu ke yi gane da fitina almasihu da jali nufi sa a sallar hadin ba tare daga azaba ya kabarin alkur'ani mun bebe shara shi ka kai manon bebe bayani shi ya tiya azaba ya kabari bu ma sakon latin zan wala nuziqannahum min al'azabi al'adna dun al'azabi al'akbar ya laya da gwalomi daga azaba cikin yau kami azaba ci kuna azabul adna ga azabul azabul qabru azabul qabr azabul akbar ga jirgin cikin azabayan alkiyami ta kwan latin ga na yoro dona ala ya guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'a arkilu ala fir'auna ashadda al'azab in nga fe laga nan ya tola shi tolozo ko a ya fa a ga zai lamin tufrana ala ga da azaba ne da tsanani nan ngole ɗan na fe lanye to lashi nan na na babu azabul qabr da fa'al kiyama ga arkilu ala fir'auna ashadd al azab man sa kun lati na gawa mana arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al qiyamati a'ma dan ga fanke pe fanke ce lugwa na lawon shahaji rayuwa tun ci amma no ki ya ni. ya bonci wani ma'ishatan don na wal iyazu billah a ga bayani ya ce kibo wani rayuwa tuke ci kabaro na bago dalil mai bai ce azaban kabaro na mutawatiru da na shiga azaban kabari ga wuji gaskiya na yake mutazila shi na da zai gala mutuwa ne a na shi dalil mai mutawatiru na ba ko wal iyazu billah mutazza ji maga sashi mutazza ga shi ga yau e gwaji su ne aha na babu ya kila ba amma a da go babu yake eh, amma an ga babu ya kila mutawatir a go to a tun mutazza ba shi ne ga azabul qabr hadis ne bai tibo ne mutawatir to su ma ji kiyan agwa a shoji kai dandoro lamto ne lamto ne kiyan kacin aqida ya ahlus sunnati wal jama'a to hadisi ahadu to hadisi mutawatir hadisi ga tazo ami aga gago to ba biya aqida to naji ba biya a, ba wajen yana ko hmm. imaji da zabayar kabari wale uye ne zaga ayi mani ji gangami biyu yi ne ko hmm. zane ga igbo cika wuce gawa agwa gaskiya nan ga wale zane gaje kafiri amma ne gashin gai wani ma jibi ayan na shi amma wani lodi ta wili gunja a zaɓen kabarin ɓanin wani a gaza nagi a gaza na ke an waje kafira ba na ji gawa munkar wa nakir munkar bai nakiri ganci na wasu kun wale suna mala'ika guguro na ya ba za kabaro nan ko e yi ni ga munkar a mai ba ci ga nakir da ku goyi ta الإمام البربري هو الإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مولا إيمان جي بحوض يعني النبي صلى الله عليه وسلم ko mana ya duba na ga shi no fa al kiyamina wali kulli nabiyin haudu annabin dondoma wanda haudu illa salihan ban bi annabi salihu fa inna haudahu biruna katihi ya bana haudu ya annabi salihu babu yi nua ebe nua nua ebe rakun ashin aga mini a ahlus sunnati wal jamaa zai ma ni jiba al haudi da na al ummu fina ko abana falis ya mi nuwa da basarawin idan ma da bukata nuwa amma haudu na wancin ganin ga haudu ya annabi sa alaihi ekpawun ya zanda ya tsani ya fegu mai ya zanda ya tsani ni wuji boku ga nuna ma magafu adadin ya vuwa na maƙi ba a ci maga tofi na ya adadin ya tsani na ƙi sama wani da na ga tofin kaya kogi na wa karawo ni wuzu ma wucin buwa da na ji ma'anya ki olugwa na sukun a ga yi zai ji a jirida koma a feji bibiya a ci mahalin sun da ya ne sa a sallan banan ko hmm. sai ce inna atayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani aka al abtar ko hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ga izbiru ya kula jina ta talqawni ala al hada al ka kuni ayo gumbe ne al da ya fuya al bi annabi sallallahu alaihi wasallam ga bai baiti wa minbari rawdatun min riyadil janna wa minbari ala haudi sakani ne nugo gangani bi minbari yan wi wi wai rauda mini rauda ya alijan na joko mm. ba ta mini ba ta na joko min baru mata etiyan alhaudu yan wubo ya e bugu ai ma jibe alhaudu yan na yusa a sallama ce ci rugu di fufu alkiyami mm. amma ba ni waje na min baru yan madina wani hmm. ngon wali kul na haudu a annabin don da mada haudu illa salihan babu annabi salihu fa yin haudu duro na ta ci amma ga wani hadis na beti ya hauzu a ne su aliyu wani wajen kiyayen in ta zo a manyan zama wuzu galo aunil bari bi bayani ma ta mana ho sharfa sunnati lil imam ilbar bahari. ya rabiul madkhali no ji shara shara sunnati al imam al-barbahari na mula bayani ci ne ga malaka she fozan ga na istisna lam yasbut fi ma alamu ko hmm. gan da ya ga ina da istisna wa yayi la saliu how do guy duru na kati na wato ga da ziyada wani shi kan na on ga istisna wa non jin ta za wal iman bi shafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lil muznibin al khati'in yawm al qiyamah wa ala sirati wa bi khuruj ko wa yukhrijuhum min jawfi jahannam وما من نبي إلا وله شفاعة وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء والخروج من النار بعد ما احترقوا وصاروا فحما هو الإيمان بشفاعة رسول الله yanzu la imanu biya wata yana nabi sa sallame lil muznibina ya zane shi jin zulmidina ko al khati'in sani shi a cikin bici na yau malkiyamata ya fa'ali kiyami wa ala sirati ko hmm. kuma ta ce sirambo wai ya kuli juhun min fi jahannam ya zai madaba na akutiya da ganiyan da bako jahannam wani wa ma min nabiyin a na bidawa illa wallahu shafa'atu illa faca na biyun cin jagwatan wa kazalika siddiquna a can ga siddiquna ya za gaskiya shi a tangwamin wa shuhada'u a ci haka shuhada'u jatan gwamon wa salihuna a ci haka kirki jatan gwamon walillahi ba da zalika tafaddulun kabirun zuma wancan masa ko fala na wancina man ya shawo ya zana gabo na wal khuruju minan nar bi tintiya daga yana ba'da mahtaraku bayanai ga jadina ni na wasaru fahman a ci maje na ci karanin hmm. yoko na mini usulun alusunnati wal jama'a ya zula jin ya gwatan da sharaci na jibe ya ci wani ya gwatan a ji faruwa sai da izini ya ce ci manzan da zai shau inda hu illa bi iznihi da zanatan gwa ba su kona sai da izini ya ce ci ya gwatan ma ke ji faruwa sai ce ci ga yardaya ko wala shau'una illa limanin irtada a tan gwaya za sai zai sai ci ajiyar da gani bai nan sai ci ma ajiyar da ya za sai zane gai be imani gangani be tauhidi na kuyo ko amma zai ka kafiri na igwata jan amfani a can ma matan fa'uhum shafa'atu shafi'in igwata zai ji a tanwa na jan amfani can ga mali zalimi na min hamimin wala shafi'in yuta a zalimi a macisha amma ke da zane sha tan gwana mana zalimi ba mana kafiri shi ya bayyana shirka la zulmun azim lalle shirka zalincin ko a abin wuyo ko hmm. kafiri wala shafi'in hmm? yuta amma da zana tan gwaya a talami tuna hmm. ko kafiri a tan gwaya har abada amma mumini na ajin ajali na a tawali ko? ya hmm. gwata na mawanci ga na suku ga gwata ya nabi sallallahu alaihi wa sallallahu ya bane gwata shi dambo na ata nabi kawai nan ko? Hmm. na dogon adi ne ga su nan ga su? ita al'imamu su yi kalta mace ga su kubra kasar su wuce koji na ya na a na su a sallan kawai na wani mujalladin guba ita haifi mun cije sarawi in ka alhasar su kuma sarawi shi ba mu fili ta haifi wucin wajen sashi a jikin jilabi ya ce masa al'amma ce wani mace da ya gugu kakin da majiji bayani na ko ji gane ko amma abul hasan a maaribi a da ta da ce nun ka ce ga kashful gumma كشف نجوم من كان يتين خصائص يعني يبصع سن الخصائص يعني من وكان وجعنا كو نمقبل الوادي وجين مقدمة يعني. الله بياني بيتين خصائص يعني يبصع سن المصرون من خصائص النبي يعني ومقام المحمود ومن الليل فتى جدي نافذة زنك عشان بعثك ربك مقاما نعم. محمودا من خصائص يعني يبصع على الجنة أنا أول شافي إم شفع في الجنة من خصائص يعني يبصع gwala sun ye ko sun aljanna nga nan ga ka gwala lasu ye ko aljanna ti adon ko ji gane ko hmm. ni khasaya sun ani sa sallama nusirati bil ru'b am ya nasara bi firgita da da yasani ni khasaya sun ani sa sallama ji li al ard masjidan wa tahura an gole ne mu bi aru mun ji hmm. ni khasaya sun ani sallallahu alaihi wasallam anabi da sunna doku anal mahi anal hashir wal aqibu nabiyur rahma nabiyur tauba ko da sauransu min khasa'isu ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu yi gagagan aramu yau na waji mi uzumu gurin amma ka alaikum an tanki wa zuwa domin barihi abada inna zalikum kana inda allahi azima min khasa'isu ya annabi sallallahu alaihi wa sallamu wujinu gogunu guwo lokaci mi wọ́n lé ọkọ̀ wọ́n ti tà tí àlùmọ́ náà rẹ̀ kúyọ̀ kó kí min nisa masna salasa general aluma mai ya ne bi suku mu in zage ya mu'minatan in wahabat nafsa nabi in arada an-nabiy an yastankiha min dunil mu'minin min khasais ya wo babu sadiki babu kiyo babu sadaki a nan make jin zagiya oh babu wali na sa kwa ji wali falla ma qada zaidun mina wa taran ka ha kai la yakuna lil mu'minina harajun fi azwaji adiya'i kuyo ko hmm. wato khasaisa ne sa tun da mi dabo sarawi ji bai ne mu ki yaji na ka inna allaha harama alal ardi an takula bisa da al'ambiya sai culajin haramu yaki na ajinaka ka yaki ajinaka ajina ka yin annabawa shi nan wani mini kasa ya sun halayi sa sun masu kun alkawusar to shiga layi ina a sai naka alkawusar mini kasa ya sa halayi ka da nabi ba su lakawai mai kasa annabin da ya tuntula ba jama'a kawai wabu isu ilan nasi amma da kuma kundaba da ba zai yi za an bayani so khasaisa ne bisa sallam ji doku amma wa ke da tabbatar wa khasaisa ga sai ke sai da dalili e ba zanga ci beshi she doku shari'o wuji ni a jan ganga ne bi ko e jin no aga bi ga kila mu ta ta ne bi ko wa de ndoro na wawan iman bi shafatir ko ngole adie gwatan do ci da ka ka kai bi ngole e gwatan da wani ja ta ne bi na mine gwatan na ta ne bi no makamul me gwatan makamul mahmud mini egwata na ata na bino egwata ce dukulu jannati ko mana nga kagwa ta ce zai jaga da jana bona mini egwata na ata da bino egwanu ta ce abu ko annabi ga laula ana kuyi bomba la kana fi darki la sali minan nari abu taliba da tako tako ta yana amma gbanin nan wanda da hadahi minan ebe ebo egwata ya a bangole ebo na kuma sai ta aka gan mushiriki kafiri wa lu ajanna ne bugu abu talibi ga ajanna ta samu da kibo ile a da fitiyan eno mutane ilimbi na alaini ai da guba ladun ne azaba tsaban gafe da wancin bo wani da gili mini ma ji ma go ko ma luma fe ji kiyo ma, ko luma fe ji Allah ki ya musu ko goyi sa wa qawluhu da ban alaikum salam da ban ji ga wani imam bi shafa'ati rasulillah ya zula imam bi gwatan annabi sallallahu alaihi wasallam lil muznibina al khati'ina ya zai ji zunubi a ci maci bici yau malkiyamata ya fa alkiyami na wa ala sirati kuma ta ce bandara siran bunan alaihi sa a sallam nga ta wa ga zai fa alkiyami ko yau na nabi sa a sallam wa ku ne da gashi sararin ya alkiyami na ko mm. etiyan sakula isabi osuji ebo kibo e ba ganyi ba zashi zashi ma gagan nuwa madagaya da suna da matuka har to babu ne da shi bolo banin a cagagan a calo bayan ulul azmi minar rusul ko hmm. a da ba nabi adam ma gano ba nabi nuhu a da ba nabi nuhu ma gano ba nabi ibrahim a da ba nabi ibrahim ma gano ba nabi musa anan mu samu tsara na aluba annabi sa annabi sa ta ga aluba annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka tumba annabi ganji zuku annabi sa sallam ta ga ana laha matsayin na mi gawo mi ga sakwa aluyo ya ci wa yakhiru sajidan annabi sa sallam ta da sujada sai ci ganji ko mm. karkashin al'arashu da wani zandon duwa tangwa ba ko ba sai da izini sakwai annabi a da da ce tun cafe ba su yi caduwa su yi cagoya murya muhammad irfara a saka ɗikiye wai wasan tuta ba a gaya wai washfa tu shafa wagwatan a ji watan wai fa ya azanullahu lahu bi shafa'ati su ko caje zini gutan wa fa ya shafi alil mahshari in ja tan wai tin zai bo e tiye zai ji fili ya la jin sabi ngai wa min al-layl jet bihi nafilatan laka ya shi fa tahajjudu rufe nafilo yayi hatta ya bata ka maqaman mahmuda walin na ga shafa'atul uzma ne na ja sun ga le alwasilatu safa lillahi nabi sallallahu alaihi wasallam ngam la nabi sallallahu alaihi wasallam tu go ngai ga wani ladan ya sallah ne ga da sai ga ga ni ladan ya gane ko mm. na ga sallah ga je ba gaje jiga Allah maraba zai da ake ta amma wa salat liqa'ima hada karshen addu'a wuce ya ga toji ya gaje ya bal e ya na sai ti ga zan no ti mini ya wuju jo no me ba bunga yi zan wucin na magoji ne ta yin wani bisa a sassan gaji tabbatar alkiyami a alaikun sa'adu kafin a ga anabi sa su da maki tango ya zai ga ajin hajjili ta tiyan kaba ba iri ko ɗabar da ya ajin hajjili ta tiyan kaba iri zai a lokacin wani za da kwa fahimu a from day one ɗan e zaji madaba ga ku da na ni a cabe tango a daga e a lokacin ka ba iri ga ko da kira kira mai cece ta ga ufanin da alakwa ta alakwa da ajinnan nga ole ko e eh, gashi a egwata alaza akwa cin egwata ya cin zai loto ya kaba ne ga da wuce a sa sanar sauran annaba ya tagwa Elijah tagwa ɗai zaka yi na kamin sai mai jihar zeli kami a jibal gina to a tan wango le jami'a bai motar zila bai a wari ji shi a jiki alle bai tiye gannan ya bana wari ji rai zai je goya da shi musulmi da ce tiya bai bi ko ce wu musulmi shi nan ngama la alhafiz muhammad ibn sa'id al-maqdisi mufega ga wa abra'u min ra'il khawarij innahum araku dima al-muslimina kama ishtahar wa abra'u ya e gwani dan. ya gwawa da hawariji shi na hawariji a raku dima almuslimina a yage musulmi shi jeya kamar shtahar kemine na wago ya na a cin gabi ma zai yi musulmi kafiri da zunubi yanka ba iri nan ko hmm. umar jitu shirka wari za a sai mu ko hmm. kibo a azun daga shari'o amma azun da shi musulmi amma la mutu yau da ce musulmi amma musulmi ga ɓere-ɓere amma yadda gani bai shafa a yan jan ga zane ga lona na wa bane na ko hmm. aga da ga su a ganga sa kogo ma hun bai khariji na minan hmm. na azu daga na ba ngole ya ne ga ga yatin kafiri jo amma shafa a ngole zai ji da iman nan gawa ya ga ga tubo ko hmm. ma ne tabbatarwa sai ce manzan da zai shi wa inda hu illa bi izni adi ga tan gaba ka kona sai bi izni su kai ko mm. ne lauga shegwa ta dawo mana kul wa kam min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an yazana Allah liman yasha'u wa yarda ga wuki wuki malaika wuki wuki na sama ma na malaika da sama dan ya gwata wa ku a sai ba na sako ga izini jiya ga nan ga le da ne na mutaka yarda jina sai bogo shafa'a inda sharati mini sharati ubo sakula ya zunuya ya zanen lawo ne ba ci sakula yardoji ko ta na maza kwaje da bai nan wani muni kwaje kashiriya bai ji ali ali suna ban maza bayan shafa a wani wani ali ganna shi bai zai dabo ce jin kanun shafa a kyawa ali ganna motar zila shi nan ko mm. safiya ya ba cikin jizu kuma ake haji gulu da lamarin ya zuba shafa wa ke su fiye da zai gudu ta kabari ne ko mm. aje liyoto gan ya gwatan na is automatic ticket ya buga wani daga sai ralo totun kirkiya ko a cara feda sun kabari shi ajan feda ba kabari shi ga tangwaya a feda wawan jimbe zai ja su ne a shi aka hatan gwaya ta ce ya budu na min duni lai ma la ya durruhum wa la yan fahum ya ji buta zai ji ce cani ne na lagun tsawon ma la amfani biya na waya kudu na haula shufa haula inda la a caja ga zane ga hatan gwaya bayan ce cibo amma an ga wale ne da tatace na sun gaya kuna na wa jama'a aji gudu iri na sufa ya gani bai mm-hmm. da biya kuburi a jijina amma jije fawiri na a wari ji gani ban motar zila shi ajin a cikin ajin da an gani bai shafa a yana alfin da ta tacin da sharati na jibe da alkurani gani bai sunna na ga almusni bai na in zai ji musulmi na je zunubi ko amma cin biki na ngole shafa da na musulmi na shi mumini na shi da biki na na biki can wuce wuce matsayin kafirin canan wa ala sirati ma'ana ne za a sallan wa tangwa to mumini ka kuna ga yadda zan man darayan sirati na kuma ke tangwa ce zane ga gada na na alama wa minista ya jibe tauhidi na a ne ma ke tangwa bi ina ga da bandara siran gogon ko tiran masu ku wale ga koyo na na tata ciki wani kemine tun aga yi na zanu cagon ke ta bayana an eh, ci agwagan ke san majona an eh, ci agwagan ke shokuna an eh, ci agwagan ke doko bicina an ci agwagan ke agan rakun bicina an ci agwagan ma fi gbagba an ci agwagan ma fi dasada an ci agwagan ma fi koko ngole unde da na kakai lan ci maka ta kuna ko sandondo suga dogo gonga mala su ko ga wa in minkum illa waliduha ade zaɓen tsakani wa su ga jikiyo su ga faɗin da rasa ran tetu na su ga ga mun eh. eh, eh. sule a ga ganda nan yóò lé adé àmàlùgbàyè lákàtún ní gbèsè bí ó lè ṣe bí tírì tí ó ń confuse ko ji gane ko ma'ana wa yi minkum illa waridu a fata abdizan e da ba su ga da bandara salan gobe kana larabika hatman maqdiya eyun yona ce cukani dole sai yin na faruwa nan sun manu na jillazi na takau zai dai da sai ce na sai ciga zaun ce wajen wa nazaru zalimina yi maga zalimi lugwa fiya da niyu wa wani ade zana gangwa na sai zane ibe da sai su na ci ka kafiri shi a na alaka sai na yi jahannama wani ya zubi layi zuma wuce masa kwadda falala doku na wajen ya zane gaba wunan na mana bayanan agwatan zo da sauransu nan e za yi ce da ga kira hamayen arhamun rahimi na na ko a ku zanuwa ci daga yi

mun ji ga shafa'a jiya za mu ci a ci kwazo yana bare wale daga babon nan daga da za mu ci fe ga ya shi bidon ga kaga a dai tangwa ga to ci ne kaga waje lu alijanna amma tangwa waya waje ga gunan wa zuwa bara ma yara mu rayi ni na dan sai da yi dambu a lu alijanna from the onset amma ke tangwa a ke tangwa a amma rama ya sako nga ga aku zuye nan ma ga ku da aljannu a cikin annabi sa sallallahu alaihi wal khuruj ngole wal khuruj min an-nar ba'da ma ihtaraku wa saru fahman amma ga ga kuju daga yana bayana aji yana cikara ni na ngole ko ya gimi aljanna ya gimi na ji na a dabba dabbe yanna la ya mutu na fiha wala yahyauna a ji rayuwa a su fiye na ba amma ke ji rayuwa wangi fiye na ba ko fazakir in na fa'aci a zikira fa zaki tuba a beke tuba faga ga ji amfani na saye zakaru man yaksha sana da da sai ce ci na wade kiyo wade da sai ce ci ma fa wani ma na da da sai ce ci na wa tuba fa na ji amfani wa tajannabu hal ashqa zane mu gai zadi na suku ga jike ga ya bayu allazi yasla an-nar al-kubra sanne ya shake ba ga bi ina eh, wuci ko ne sun la ya mutu fiha wa la yahya wani wa su a ta ga wa ta ne bugun wa wa zaba bayan umma ke ji rayuwa na waji kina yan wawo e mana e bugo zane go tuba fa ne umma go wa zane wuce kontinu ta tiye za na zanna abi danin umma dabo wa ji rayuwa wa an gina wa wa mana umma umma tu na wa gun ga tu a zaba ga alaki abuna ja dan azaba wadin amma za zane ga ga dai no mini usatul muwahidina zai ji be tauhidi amma adile fi na zawon shi a gujike a gupuwa agu pono jiga aje na chikara achigu ku daga yano achigu la babo na awil hayati ya aljanna ko mm. adina kan ga ya je wangi be a ciga za ku da <laughs> ta wa in ko illa wariduha Aya nan agagan wuta ciwo ana mai gana suku kiyo ke wurudo ademan na ji fasara ga yanayi ma ne alwurudu na ezobe ya nisu so a gawa wa in minkum illa waridu abi mana zandoro mine bo saru labi enemi sun kaku na wace ɓandara ɓandara tsaron gani a ganin la'ace ga ware da ba wannan wuyi e, ezube musu na yi bana Allah subhanahu wa ta'ala fallan ma ware da ma a madiyana kaku na annabi musa tunuwa misu yake yan madiyana na wujiga ware da ba wa itimini wa ga gunuwanin ba

jigadan daguba ye ta ci ganji zugun man da ci gayi ene ba gangani ga luru dina wuji ezube kiya e mi sun ye wucan na ji ene ke pa ga luru na ngai e kiyo ezulu guda ene ba gangani ga luru dina e kiyo eh almurur a ce ja na kiya support na nole wagalwa da albayani ya shinkifi karkashi daya wa in minkum illa waridu abu mu expand ga nabi kagwe amma all in all nole to zai shiga fasar ruga ya daga ganda na buwana kya so a ga wayo a ga zai shiga imani na kaga gandan a wai pandora ngaji ya koya kenina. a ce annabi ibrahim gwenu sai ci ci ga kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim na. ko ji gani ko a gato nga malla so ko ci aga zuma ga wani sun manu najil ladina takau a sha ga ganda don so na ganda na su zane ji takau na ko ji ga kiyo sakwati ya zamu ci gangwa wa nazaru zalimi na fiya, jisiya a sha to allazi na takau to a zalimuna gani ga gadan ko amma allazi na takau kan zugun sakwa aji na jatu ji a zalimu na zugun sakwa ta aji nazaru zalimi na fiya jisiya wato mai daga ga ya ce ga na jogar ke ce ga lolita fiye tafsiri shi wale kiyo wale bayani je amma oli oli ne ne wa ga ga wani bandara saranda je yi gaskiya zango mu ga da wani zanwaci ya sama zan yayi na zanwaci ke doko bici nan zanwaci ke ta baya ɗe na zanwaci na sauransu so di mo ke bi na umarni so ko ga biye wace da imani wace mula da to wace diya da ujina a cin aga wa da da gwagagban daren ya sarambo amma munafiki ne fiye jama bajana su ku wajen amfani wallahu alam ga kafin ya wannan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk